malam musa da saura to sai muna tattaunawa akan wato waɗansu darajoji da allah ya sanya da sirri na wato wannan wurin mai daraja a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake ce raudatu sharifa kowane mutumin da ya zo madina zai yi sha'awar a ce ya shiga rauda to muke tattaunawa me yake sa mutane suke ture ture da kokari akan kowa sai ya samu ya shiga rauda bacin annabi sallallahu alaihi sallama dama ya kwadaitar kuma sallah a cikin wannan wurin ya fi lada sama da sallah ko ibada a sauran wurare a cikin masallacin to sai nake ba su labarin cewa malamin da na yi karatun alkur'ani a wurinsa tun lokacin ina jami'a ina aji ɗaya kenan ah, ina tuna lokacin da wato shekarar 2002 kenan ina aji ɗaya akwai malamina sheikh muhammad ibn abdulhamid abu rawash Ah, ina karatu na kusan ma saukan qur'ani muna ina cikin rauta din tare da shi sai ga wani mutum ba misri ya zo ya yi sallah raka a biyu makaho ne da shi da jagoransa kuma jagoran nasa ɗansa ne to bayan ya idar da sallah sai ya ɗaga hannu yana addu'a sai yana yi da ƙarfi yana cewa allahumma rudda ilayya basari allahumma rudda ilayya basari yana ce Allah ka mayar mun da ganina yana ce Allahumma kad amiya basari wa ana ibn sab'i sinin ya Allah na rasa ido na tun ina dan shekara bakwai yace yanzu kuma na fi shekara saba'in ina makaho Allah ka sa in gani ni ma sake dawa da gani na in gani har ya manta da yaya duniya take a zahiri wallahi wannan abun kamar wato ana cewa ba a mamaki da ikon Allah ni dai kan naga abun mamaki har ya ja hankali na na dan tsaya ina kallon sa malam yace ka ci gaba da karatunka wallahi sai Allah ya bude mutumin nan idon sa wallahi na gaya maka kawai sai mutumin nan yayi haka kawai sai na ji ya shiru sai rufe idon sa ya fara kuka yana la ilaha illallah ma'ada basari la ilaha illallah idona ya dawo malam mutum malami ne don larabci mai kyau yake yanda ka ji ina faɗan nan ma'ada basari la ilaha illallah sai na haka to sai ke taba dan saboda bai taba ganin dan ba a ido bai taba ganin kowa ba tunda tun yana dan karami dan shekara bakwai ya makanci sai yana cewa yana ce kai waye ne sai yana ce ni ne danka abdallah sai ya dube shi sai ya rufe idonsa wannan shi ne wane haka yake dama to sai zama kamar tabuwar kai tabuwar hankali kuma sai ya shiru kawai sai ya fadi sai da jami'ai suka suka shi za a kai shi asibiti saboda mutum ya yi shekara sama da saba'in bai taba gani ba yanzu ya gani lokaci daya ya ga kaloli ya ga yadda ɗan adam yake ya ga yadda cikin masallacin yake ya ga wane ne to nan sai tuna mun nace ashe ba mamaki yana cikin abin da ya sa da aka tambayi sheikh abdulaziz ibn abdullahi bin baz cewa shi zai yi fatan allah ya dawo masa da idonsa don shi ma ya makance a irin wannan shekarun ne mm. bayan ya tsufa aka tambaye shi cewa zai yi fata ya ce shi duk duniya abu ɗaya kaɗai yake so ya gani inda Allah zai bashi ya gani shine kawai a buɗe masa ya ga ɗakin Ka'aba amma baya so ya ga komai a duniya sai wannan to amma wannan mutum sai Allah saboda addu'ar da yake yi da yaƙini da yake yi cewa Allah zai masa wallahi sai Allah ya masa don haka abubuwan mamaki da muka gani a duniyan nan wanda yake nuna cewa Allah gaskiya ne alkur'anin Allah gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne addinin musulunci gaskiya ne abubuwa ne da suka kai mu daga ilmul yakin zuwa ainul yakin zuwa hakul yakin cewa mu gaskiya ne ya yan uwana musulmi wallahi mu riƙe Allah mu sake gaskata Allah ubangijin mu gaskiya ne kuma wallahi duk wanda ya roki Allah Allah zai amsa masa abun da yake damun zukatan mu shine rashin yakini kana roƙon Allah kana gani kamar anya zai iya abin da yake damun mu shine rashin tsarkin zuciya hmm. abin da yake damun mu shine yarda da wani sama da yanda muka yarda da Allah shi yasa mutum zai fi damuwa ya ce yaya zai samu biyan bukata ubangiji in ka yarda da gaske ne Allah zai Allah abubuwan mamakin su suna da yawa hmm. jama'a mu koma ga Allah mu roƙi Allah hmm. ba wanda zai roƙi Allah Allah ya kore shi ya hana shi Allah so yake saboda komai Allah yana da shi duk wanda kaga ya daga hankali ya damu akan yana ta neman abu yana ta daga hankalinsa wallahi wato ya bar inda tushen abu yake ne koma ga Allah Allah yana da komi sauraka wannan yana daga cikin abin da na dan yi shiyarin da su yan uwa kuma mala ibrahim ya ce maimaita irin waɗannan suna da yawa hadith wala haraj muna fata Allah ya kara mana imani ya ƙara mana yaƙini kuma ya ƙara tabbatar da mu akan gaskiya professor mansur isa yalwa Allah ya saka alheri ubangiji Allah subhanahu wata'ala yadda ya tara mu a wannan tabarma a farfajiyar masallacin manzon Allah sallallahu Allah ya tara mu a gidan aljanna ah, malam ah, Musa Adam duk da ke cewa mu ɗaliban ilimi ne kai ko malami ne ma kuma ah, ka ji yadda da malam Masul ya ba mu wannan labarin tun gabanin mamu mu nemi ya ba mu yan uwa wannan labarin dan mu muka nemi ya ba wa yan uwa wannan labarin duka zukatanmu sun wato girgiza mun ji daɗi mun ƙara samun tabbaci akan Allah subhanahu wata'ala mun san Allah ya wuce nan amma kuma idan ka ga abu a ƙasa za ka ji ka ta ƙara samun nutsuwa ko akwai wani tsokaci za ka da za ka yi kan abin da malam ya faɗa ko kai ma ya kaji da ka wannan labarin lallai Allah ya saka da alkhairi malam Mansur da mun zauna muna kan muna kasha dangane da yanayin yadda shi kan shi masallacin annabi yake a da gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallama sai muka soma kawo waɗansu abubuwa na zikirayat wanda sun faru a baya shekara da shekaru yanzu muka zo muna tattauna su wannan ya sa zukatanmu sun raurawa na farko abu na biyu muna jin cewa lallai bayin allah rashin kyautata ya yasa suke ganin waɗansu abubuwa kamar suna jarraba allah ya kamata idan za ka yi abokai shi bisidiqil hmm. sannan kuma wannan ya ƙara mana ganin cewa ba labari ɗaya muka tattauna a nan ba mun tattauna waɗansu abubuwa da muke ganin lallai allah maɗaukakin sarki ya yi waɗansu abubuwa har nake cewa ya kamata mu ji kunyar allah domin yanayin yadda al'amura ɗin suke gudana sai kaga waɗansu abubuwan suna bayyana wa mutane kan cewa ya kamata mutane su ƙara sanin waye allah rashin sanin allah ya sa waɗansu ke zangayi cikin rayuwa da addini wannan yana ɗaya daga cikin abin da dukkanmu zukatanmu sun ɗanyata sannan kuma a ciki akwai wani wanda ya zauna yana cewa ya ubangiji a rauda yana ya ubangiji allah ka bar ni a wannan gurin har a yi magariba yana yi bisu sidiqil mm. an zo an tashi kowa kuma da ba a barin mutane guri ne da ba a barin mm. kowa domin duk lokacin da aka zo aka zauna minti biyar minti goma sai a harraka jama'a saboda jama'a da yawa suna bukata mu mun waiwaya baya ne muka ga lokacin da muke zuwa mutum ya zauna har ya yi rubuce-rubucensa a cikin rauda ya yi waɗansu tsokaci da waɗansu abubuwa na ilimi a gurin to amma yanzu cinkoson ya kai mutane suna son allah ne da manzansa nikan ah, bayan allah yanwa shin wannan abin malam masu zai iya shiga cikin hadisi nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba abdin ash'atha aghbara madfu'un bil abwab mm. law aqsama ala allah la barra wala mm. fasara mana to wannan ai kuwa ma ya san fasaran annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna cewa shi Allah madaukakin sarki yana karbar wato bawa da addu'arsa da yaƙininsa ba irin yadda mutane suke auna bayi haka Allah yake auna bayi ba Allah yana auna bayi ne da tsarkin zuciyarsu hmm. akwai mutumin da a ido idan ka gan shi abin arena ne hmm. Abun a musgunawa ne Abun a kaskantar ne hmm. ya ce akwai bawan da idan da za ka gan shi za ka gan shi arba za ka gan shi da kai duzu-duzu ta yadda ko samun damar da zai ɗauki matsefi ya taje kansa bai samu ba ko kuma bai ma da matsefin ko kuma hidimomin da ke kansa ya yi yawan da bai ma samu lokacin da zai tace kai ba akbar duk jikinsa kura bai samu sabulun da zai wanke tufafinsa ba bai samu lokacin da zai canza kaya ba ko bai da kayan ta yadda madfu'un bil abwa inda zai zo kofa zai shiga ana biki za a ture shi inda zai zo gidajen manya ba za a bar shi shiga ba don za a ɗauka maroki ne hmm. Hmm. za a ɗauka ba irin su ne high class da suka dace da nan ba hmm. amma a wurin Allah lau aka sama alallahi la abarra da zai yi rantsuwa a madadin Allah sai Allah ya barrantar da rantsuwarsa ta yadda ba zai ji kunya ba inda zai ce misali yana daga cikin abin da yake ibra sosai akan wannan hadisin shine kar mu wulakanta dan adam komin yadda ka ga mutum karka wulakanta shi idan mutum ya wulakanta kansa wannan daban hmm. amma mutum al'asulu ka gan shi ka ɗauka mutumin kirki ne kuma ka ɗauka yana da tasa daraja kar ya zama ganin, mutane a ido shi yake nuna maka mutuncinsu a'a hmm. Allah shi ya san matsayin mutum hmm. ka iya wulakanta wani sau ɗaya shi kuma ya ce Allah wallahi sai ka wulakanta wani shi ko Allah wallahi sai ya wulakanta ka saboda wani ya rantse a madadin Allah to shine ma'anar lau aqsama ala Allah da zai yi rantsuwa akan Allah cewa Allah zai yi kaza hmm. Allah ba zai kunyata shi Allah ba zai taba kunyata shi sai Allah ya masa ta yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akan mutumin da Allah zai ce la'ansuran naka walau ba da hin koda ba yanzu ba wata rana sai na cika maka hmm. to ma'anarsa shine ba zai rantse kuma Allah ya kunyata shi ba to akwai mutumin da zai ce a madadin wata ƙasa ko wani gari na rantse da Allah sai Allah ya ɗaukaka ku sai Allah ya muku duk garin Allah sai ya wulakanta ku sai ya wulakanta ku duk garin ai mun sha jin labarai akan mutane a da irin wanda za su zo gari ai musu rashin mutunci su yi baki wa garin kuma ya tabbata ko su faɗi alheri akan garin kuma ya tabbata mun jiji waɗannan labarai da yawa saboda bayin Allah na gari suna da matsayi a wurin Allah matsayi na gaske ta yadda wannan matsayin nasu Allah baya ɗaukaka mutum kuma ya zo ya fasa Allah yana iya kaskantar da mutum daga baya fasa amma Allah baya ɗaukaka mutum na addini ya fasa idan Allah ka yi laifi ya kaskantar da ka yana iya fasawa daga baya ya ɗaga ka hmm. so da wannan rahama hmm. ce falala ce amma duk wanda Allah ya so shi to Allah baya fasa soyayya saboda wannan kuma wato karamci ne da da daraja irin ta Allah hmm. wa rabbukal akram to Allah darajarsa ta wuce ya ce kai nawa ne kuma daga baya fasa amma Allah yana iya fushi da kai daga baya fasa to amma ba zai iya kaunar ka kuma daga baya fasa ba hmm. don haka akwai waɗanda Allah yake so da gaske waɗanda kuma lallai da za su yi rantsuwa a madadin Allah Allah sai ya cika musu rantsuwansu don haka mu kiyaye bayin Allah kamar yadda za mu kiyaye Allah to mu kiyaye bayin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin bayin Allah akwai waɗanda su ne waliyan Allah da Allah yake son su ta yadda idan ka yi gaba da su to kamar kana yi da Allah ne Shi ne ma'anar mana adali waliyan a zan bil bilhar. idan da za ka yi gaba da shi to sai zama Allah zai karbi fada sai Allah ya ce wannan ka nemi in yi fada da kai ne kaga ta yiwu ai ba Allah ka zaga ba wani ka zaga shi yasa mutane su iyan wa bakin su da gaɓoɓinsu akan cin mutuncin waɗansu musamman kuma wanda ake masa tsammanin bawan Allah ne wanda Allah ne ya san tsakanin su da shi ka iya ka wulakanta shi ko ka zage shi ko ka tozarta shi ko ka ci mutuncinsa ko a ɓoye ko a cikin mutane amma idan a ransa bai yafe ba ko kuma har ya sa ya yi fushin da zai ce ya Allah wallahi sai ka wulakanta wani to wallahi sai Allah ya wulakanta mu don haka mu kiyaye mutuncin mutane mu kiyaye darajar su imamu ahmad ibn hanbal Allah ya masa rahama hmm. sarkin da wato imamu ahmad ya fi shan wahala a hannunsa ina ji almu'tasim billah hmm. lokacin da imamu ahmad wannan mutum tsananinsa ya yi yawa a kansa ai imamu ahmad durkusawa ya a kasa ya ɗaga kansa a sama ya ya ubangiji garra hilmuka haga haƙurinka ya sa wannan ya yaudaru ya ɗauka kamar ba za ka iya ba ne hmm. allah ka nuna mana ai lokacin ɗaya mutum ya faɗi ya mutu to wannan shine ma'anar lau ala alallahi la barra kawai in kai fada da shi to kai fada da Allah Allah Ubangiji a professor Profesa Mansur mun gode sosai Allah saka da alheri kuma ga wasu yan uwa su suna ma bibiya ta Facebook ne suka ji muna gurin ashe suna mutanen Niger ne mutanen Niger ne bayan Allah kun zo kun ga malaman ku kun ji daɗi kun faɗa mun farin cikin da kaji da gansu to ni ban ji ya sosai gaskiya mun ji daɗi sosai eh. saboda kullum muna kalli wazin su cikin eh, abun nan youtube da facebook da tiktok din muna ga wazin su eh, yanzu muna kyan muna zamana sai mun gane sai ana tambaya <laughs> wannan ya zo ya diba yake mu ga eh, alhamdulillah mun gode Allah ya saka muku alheri kuma Allah ya saka muku alheri sauran da kuke musu ubangiji Allah ya bar ku a cikin wannan Allah ya hada ku aljanna muna mu godiya kwarai da gaske ya kamata mu shiga cikin masallaci kuma yanzu yawo kaga ma an fara kiran sallah masu ganin mu da sauraron mu masu ganin mu da sauraron mu kamar yadda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai dai Allah hada mu aljanna gode dan uwa kamar yadda kuke gani dai wannan yana daga cikin fawaid na Allah ya fi karfin ka mai wulakanci ba ka da bukatan Allah shi ma Allah bai da bukatan ka kamar yadda zo cikin hadisi ne annabi ya ce man ahabba Allah man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'u wa man kariha liqa Allah ya kariha Allah liqa'u duk mutumin da yake fatan haduwa da Allah to shi ma Allah zai so haduwa da shi wanda ya ƙi haduwa da Allah to shi ma Allah bai son haduwa da kai dan bi da bukatar ka tunda baka da bukatar sa an gane wannan ibn hibban ya ruwaito haka da min bani man bana lillahi masjidan walau ka ka mafhasin kabatin bana Allahu lahu qasran fil janna haka wanda ya samu dama yana bukatar masallaci sai ya gina ko da kamar shi kan tsuntsu ne shi kuma Allah zai gina mai gida aljanna gina masallaci bukata ce ba ba competition bane kamar yadda muke mai da shi competition ai kawai za ga masallaci a nan can ba sai ga masallaci can kuma ba bukata bace ta kawo haka duk inda nan masallacin bai cika ba can ma bai cika ba kuma can din na can din za su iya zuwa nan kowa ma ya zama musamman wannan zamanin namu da kowa ya lalace kowa in ya gida kawai sai gina masallaci a kofar gidansa ba wai ita masallaci bukata ce ba wai haka kawai ake ai ta competition ba ai nan layin sun gina mu can layin ga namu a'a a ka'ida za a gina masallaci ne gaba ɗaya na unguwa kwaya daya sai in ya cika ne ya zama mutane ba za su iya masallacin ba zai iya containing mutane gaba ɗaya ba to sai a buɗe a wata um can layin na can layin ba sai su zo nan ba amma za ga nan ga masallaci can ma gashi can ma yanzu masallatai nawa za ka irga in ka shiga unguwannin musulmi masallacin da za ka irga duka na wannan masallacin ma tsallaka ne da can da ya zafi can ba gashi can ba gashi yanzu ka shiga unguwa wasa kaka dauka kaka lissafa namu na ahalin sunna ciki dan mu namu na suna sunna dole ne mu gina ka bayanta dole ne kawai mu gina saboda in ba mu gina namu ba ba wanda zai bari mu je masallacin shi mu yi karatu a ciki kaga kaka samo namu ka ce mu ma man gina a wannan dole ne mu gina saboda ba wanda ya yi da mu je masallacin shi mu yi karatu a ciki to amma dauki wa'inda ba namun ba in ka ga wannan to tsakanin wancan da wannan sai ga kawai taku ɗaya biyu zuwa uku ne ba ka tafiyan minti daya za ka kai wancan nan to masallaci to nan za su iya zuwa can can ɗin kuma ba wai cika da za a ce yawan jama'a ya kai matakin da za a ce gashi gashi ba kuma ga wani babban masallaci na juba gaba ɗaya shi kuma ta yadda duk na can ɗin za a yi tattaruwa kuma tahowa wannan babban masallacin ai sallah duk madina masallaci ɗaya ne shine masallacin manzala kalla girman magana kalla girman madina har wasu suka je suka bangare suka gina wani masallaci a madinan fa annabi yana raye Allah ya ce wannan masallacin sunanta masjidud dirar Allah ya ce wa annabi ya ce la taqum fihi abada kar ka yadda ka je masallacin ji Allah yamma Allah yamma annabi wahayi ya ce kar ka yadda ka je la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin sai ce a haqqu an taquma fihi fihi rijali yuhibbuna an yatadahharu wallahu yuhibbul mutahhirin Allah ya ce wannan masallaci da aka gina Allah ya ce ba na takawa ba ne masjid masallaci ne na yaudara da raba kan musulmi Allah ya ce karka yadda ka shiga ta har abada masallacin ku da aka yadda ka shiga shine masallacin da aka gina ta da manufa ɗaya shine manufar a bautawa Allah ba don raba kan musulmi ba tun daga farkon foundation din manufanta a gina al'umma a yi sallah ba don a ce munan kungiya kaza ko kuma a'a mu al'umma kaza muna da tamu masallacin a unguwanmu ba imam malik ya karhanta yawan masallatai a unguwanni wannan masallacin da ke nan masjidin jira sai da annabi ya sa aka ja ka rushe ta ga ta annabi kuma ga wata kunje kungina kuma suka zo suka gayyaci manzo Allah ya je ya bude ta Allah ya ce karka ta yadda karka yadda ka ce da haya kama hanya zai ji Allah ya ce la kun fihi abada kar abada karka je wannan masallacin an gina shi ne masjidin diraran ne ƙarshe dai rusa ta aka yi to yanzu masjidin dirar nawa muke da su dirar nawa muke da su suna da yawa masjidin dirar masallaci ne na raba kan mutane dan bukata ce take sawa a yi masallacin ba wai competition ba na je kaduna kawai sai na tadda unguwanmu muna da babban masallacin juma'a shine masallacin alhaji sani zangon daura duk wannan garin wannan masallacin na kwantin da mutanen garin baki har da baki ma na zuwa daga nesa za a ya sallah masallacin to masallacin juma biyu ne a garin da tamu ta ahadu suna sai kuma wa'incan tasu tawa ta yan gargajiyansu sai kuma wai aka sake samun wani shi da kuɗin ya wadace shi sai kuma ya sake gina wani masallacin juma'an kuma still a garin kuma ta ahalu suna kuma ba tsakanin wancan din wanda wannan masallacin da ke can din duka mutanen gari yana iya containing din su har ma da na baki da suke zuwa daga waje duk wanda zai bi ta hanyar zari yana ganin masallaci a bakin hanya da na ce ah to shi ma an mai da shi juma na ga mai da shi juma na ce to saboda me bukata ce yawan mutanen garin ya kai wancan ba zai container din su ba to kaga wannan kuskure ne kuskure ne mai girma dan zai kawo tafrik wato raba kan musulmi haka ne yace wa fil madkhal وفي لطائف المنن في الباب العاشر من الجزء الثاني وكذلك يجب الاجتناب التصغير شيء من شعائر الله هكا abubuwan da bai dace ba wanda yake da alaka da Allah ka kaskanta shi misali kaman ka ce mushafi ko kaga mushaf ai shine qur'ani ko to ba kanka akwai tasgiri kaman babin sarfu idan mun ce tasgiri yana nufin abin da yake karami ne ko babba ne sai a kankanta shi karami ne amma sai a ƙara kankanta misali ce kalamun kaga alƙalami ko sai ce ƙulaimun ɗan alƙalamin nan to ƙur'ani ba a mashi haka ba za ka ce ɗan wannan alƙur'ani ba ba za ka kai haka wasu malamai suka ce zai kai ka babin kafirci ba za ka ce Musaihifun ba mushaf ka ce musaihifin wannan kuskure ne ko kuma masjidun ka ce musaijidun an fahimta musaijidun ɗan wannan masallacin shi ma kuskure ne ba a tasgirin duk wani abin da yake da alaka da Allah ko sunan Allah ko kuma allo ka ce luwaihun kaga lauhun da ka ce luwaihun yar wannan Allah da nake karatu da ita ko kuma yar wannan duk wani abin da ya shafi irin wannan abubuwa ba a so a yi tasgirin su kuskure ne kuma yana iya kai wa mutum zuwa ga kafirci da haka qur'ani babu yar karama duk qur'ani babba ne a wajen Allah masallaci ba yar karama duk masallaci ne babba ne a wajen Allah Allah ta'ala ka mai da sabati ka ganar da muka ba mu daman gyarawa sai mu tsaya a nan saboda lokaci abin da muka fara daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya yafi mana ko baki daya ina fata dai ba tambaya ko musamman rashawa nan dai ai na yi jawabi rashawa babu tambaya akan rashawa ko to shikenan Allah da bismillah